والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذا متاش درسينة أريد هدو أتكين كراتمنا ألفية الحديث الإمام السيوطي رحمة الله عليه يو بقي قوة جماد الأولى هجرة تا dari 1443 kuma sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2021 za mu tashi matsala ah, matsala ce wadda zai zo wadda za ta ake bayanin sifar maratib ɗin malaman ilimin hadisi na shi wannan dole mu karanta wannan matsalar ga baki ɗayanta insha Allah na'am gabaki daya baiti takwas ne mm. tara ne mm-hmm. shida shida goma ne mm. Mm, ba komai zami ai ba masail masu yawa a ciki alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd نعم يقول المصنف رحمه الله نعم آه، المصنف رحمه الله يفدي يتي مسألة وذل حديث يوسف فقص بحافظ كما الخطيب نفسا وهو الذي إليه بالتصحيح يرجع والتعديل والتنريح أن يحفظ السنة ما صح وما يدري يدري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلان فيه ما نهجا فيها نهجا يدرس يدرس إله القوم والتمييز بين مراتب الرجال ميزا <coughs> نعم يتي في ثقة في ثقة والبعد والسباق سلم yace wazul hadisi wasafu ko kuma wazal hadisi wasafu saboda ishtigali nan ya juzul wajahan amma dai ma shi eh? eh, nan a nusar al-ethiopi shi ya kawo wazal hadisi Eh, akwai istigali tunda wasafu shine a shine eh, a nan ta wazul hadisi wasafu fa Na'am na'am yace wazul hadisi ma'abucin ilimin hadisi wasafu malaman hadisi sun sifanta shi fa sai aka keɓance bihafizin da wanda yake alhafiz kazal khatibu nassa haka nan al-khatibu al-baghdadi yayi nassi a kansa wato ma'abucin ilimin hadisi an keɓance shi da laƙabin alhafiz shi ne wa zul hadisi wasafu bi hafizin fahussa wasafu bi hafizin wato malaman hadisi sun siffanta wanda yake eh, sun sifanta zul hadisi sun sifanta shi ma abucin hadisi malaman hadisi sun sifanta shi suka kuma keɓance shi da hafiz kazar Hadibu nafsa hakanan alkatibul bagdadi ya yi nafsi wa huwa alladhi ilayhi fi tashihi yurja'u wa ta'dili wa tajrihi shine wanda ake komawa ya zuwa gare shi fi wajen inganta hadisi ma'ana da kuma raunana shi da hassana shi da bayyana illarsa eh shi alhafiz ba mm. wata adili kuma wajensa ake komawa wajen hukunci akan rawi cewa siƙa ne ko ba fika ba wata jiri'i da ma at saboda haka al'aisu eh, kansa alhafiz ba wai kawai wanda kawai ya zauna ya yi riwayar hadisi ba ne a'a shi ne wanda ake komawa ya zuwa gare shi wajen inganta hadisi da kuma wajen hukunci akan aljarhu wata ta'dil wato dole ya zamanto marja'i ne a cikin sanin illolin hadisi da kuma wajen sanin yin jarhi da ta'adili ba wai sanin jarhu wata ta'dil din ba yin jarhin da ta'adil a aikace eh na ruwatul hadis ba shine ai az-zahabi yana da yan risala wanda mun yi ishara ga yata da muna da dawabitul jarh wa ta'dil ya sunanta ذكر من يعتمد قوله في في الجرح والتعديل ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل يا فارا تن daga lokacin da aka fara al-jarh wa tadil a cikin asr tabiin har zuwa ga lokacin sa wa huwa alladhi ilayhi fi at-tashih yurja'u wa at-ta'dil wa tajrih to menene haddin me zai sa a ce wannan duk da ya faɗa gashi shine ma'anar al-hafiz to aka zo za a dabbaka shi akan daidaikun al-hafiz wane ne za a bashi wannan hukunci an yahfaza sunnata ma saha wa ma ya yajril da wa ma qad Shi ne wato an yahfaza sunna ya zamanto ya haddace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wa ma saha ah, kuma ya haddace ah, ya haddace sahihan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ya a Sani? wa ma da kuma abinda kuma a wa ma yadril asanid kuma ya zamanto ya haddace abinda al-asanid wato suke ya san kuma ya haddace sanin al-asanid mm, ai dirayatul asanid an yahfaza wa ma ma din da take zamanto masdariya ce zarfiya a sai ta zamanto tofi ta'wil masdar wa yahfaza dirayat al-asanid ya haddace sanin asanid wa ma qad wahima kuma ya san <clears throat> wato ya san abinda wato masu riwaya suka yi wahami a cikin riwayar tasa shine wa yadri bihi al-asanid min ilmin rijal ya san al'asani da ya san ilmin rijal kenan kuma ya wa yahfaza aidan ma qad wahima ya haddace har wa yau abinda wato masu riwaya suka yi wahami ko galadi a cikin riwayarsa fihi ruwatu wato ma wahima fihi ruwatu abinda arruwatu suka yi wahami a cikinsa za'idan wato kamar su kawo ziyadatu thiqa ziyada a cikin lafazi wanda baya cikin hadisin aw mudraja ko kuma idraji su faɗi kalma wadda take ba kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin ta tare da magana annab sallallahu alaihi wasallam wa ma bihil ilalu fiha nahaja da kuma abinda al-ilal wato illa a cikinsa na riwayar nahaja ai zahara ya bayyana bana abinda al-ila wato abinda illa ta bayyana a cikinsa yadris tilah dahawi ya ci gaba dai da cewa shi dai al-hafiz din yadris tilah al-qawmi wa tamyiza ya san istilahin jama'ar wato aljamar ake nufi ai alqawm ahlul hadith ya san zaurancen su watamyiza kuma ya san at-tamyiz bambancewa baina maratibir rijali mayyaza ya san wato at-tamyiz bambancewa tsakanin martabobin ar-rijal mayyaza kuma ya bambance fi fiqatin wa da'fi wa tibaqi kadhal khatib adda lil iflaqi ya kuma mayyaze ya tantance a cikin martabar asiqa da kuma martabar abba'af wato in ma siqa ne ya san maratibu siqa ɗin in ma ba'if ne ya san maratibu da'if wattibaqi kuma ya san a ai ya san wato a'a na'am kazal khatibu hadda lil itlaqi to kamar haka al khatib al baghdadi ya iyakance wannan lafazi lil itlaqi domin sakin sa ga wanda a ce she ake ce ma al hafiz eh na'am ah. <laughs> amma abin wahalar a ciki ai wato an yahfaza sunnata din ne hifz din shine shi yasa ina jin suka zaɓi alhafiz amma wancan ma'arifa ne fahimta ce alfaham ce eh faham ne a dole ko da yake dai shi ma akwai haddar dole dole eh, amma sanin maratib din da kuma samun eh, eh, afwan watsi baki da ya faɗa ai at-tabaqat ya san at-tabaqat matakai wanda sunan su yayi kama ba abinda zai iya bambance su shine tabaqar su Mm, abinda suke nufi da tabaka kaumun jama'ahum as sinn wal isnad mutanen da shekarun da rayuwa tsawon rai wato shekarun rayuwa da kuma isnadi ya hada su ma'ana suna da malamai daya ko da sun yi bambanci fifteen shi yasa suke cewa aufil isnadi faqat suka daidai a isnad ah, it's not shi yasa kai gama shi yasa sai ga fuqaha'u sai ka tausaya musu in suka zo wajen ambaton abubuwan hadisi saboda ba saboda abinda kuma shi yasa wato ake rigima da malaman hadisi mm, sai a rinka ganin kamar yan kakali ne sun fi kowa sani to sun shagaltu da shi kuma ilimi ne wanda yake in baka shagaltu da shi ba dole sai ka fada sai ka fadi mm. <laughs> akwai wani Allah ya ji kan wani malamin mu ba zan faɗi sunan ba yayi magana eh, eh, ya kawo hadisi lokacin ajin su malam abdulwahab suna da yan zafi lokacin tasirin sheikh albani ya yi karfi din nan lokacin a 80s a farkon 90s yana faɗan hadith ya kace da'if ya sheikh sai shuru ya ce man da afahu sai aka ce ibn hajar ya ce walau ibn sakar <laughs> ya jawo shi to malamin tafsiri ne ba faginsa ba ne kuma yanzu yana koyarwa a kulliyatul hadith shi yasa malaman waɗansu kulliyat ba sa son su zo kulliyatul hadith lokaci da yake dama akwai mawad da ake daga eh, eh, tauhid aqida tauhid daga kulliyatul da'awa suke zuwa da fiqh da usulul fiqh daga kulliyatul shari'a ah, tafsir da Qur'an daga kuliyatul Qur'an akwai dakul na mawaɗin eh akwai dakul na mawad akwai wanda suke ainihin asalin mawad kuliyatul hadith ne mustala da fiqhus sunna da tadwinul hadith da ruwatul hadith eh, waɗannan duk a mawad kuliyatul hadith ne eh, na'am <coughs> uh, wa zal hadith to eh, in ka ce wa zal hadisi wasafu ai wasafa ahlul hadith zal hadisi wasafu sai wasafu ya zamanto fassara ne ga fi'ilin da aka shafe sai ya zamanto zal hadith maf'ulun li fi'lin mahzuf kamar yadda zamu zo a babin ishtighal in ka ce wa zal hadisi wasafu to ka ce ai ahlul hadith wato wasafa ahlul hadith zal hadith wasafuhu sai ya zamanto wasafu din fassara ne ga ita wasafa da aka shafe ta ko kuma kace wa zul hadisi wasafu kamar yadda yake a wannan nuskar tamu to sai zama to mubtada wa khabar ay wa zul hadisi wasafu ay wasafa ahlul hadith to amma haga iskalin wannan in ka faɗi haka duk wannan baka kawo sai ka kawo alfa'il din abdamir ya udu ila maza game yake komawa wusifu to suwaye suka yi suwa waye na yi fa'il din Eh. Ah, ga shi ka kawo wawu din a ah, ka kawo da ka na ibu fa'il wusifu hmm? Hmm? sun sifanta an sifanta su a in kace wusifu ba zai yiwu ba wusifu Allah ba zai koma zuwa ga zul hadisi ba tunda zu ai mufrad ne a kowanne dai wato a fa'il din ba sai dai kawai ka kaddara cewa tunda dai a maganar ana maganan malaman hadith ne sai ka ce abdamir ya udu ilaihim mm. eh eh mm. na'am ahlul hadis a'a ai wannan kazal khatib wannan ajuza waw za ta koma kan khatib ne wawul jama'a ai ya ci cewa ai manil ladina wasafuhu tunda ce wasafu sai ka ce manin ladina wasafu tambayar da za ka yi kyan dole sai dai a ce ulama ulhadi to amma shi ba za a ce masa shine su ga baki daya ba shi yasa yace kazal khatibu nassa kai a rama kana falsafa fa nuska eh wato Tuska biyu ce kaga shi yasa nan al-Ethiopi rahmatullahi Alayhi. ya sifanta yake cewa wa jumlati wa fi nuskhati sharih wa zu bilwawi eh, shi ma kansa wannan yadda ya fassara shi din shi ma wannan asharih din akwai iskali shi kansa zul hadith ai ba su ne ahlul hadith ba a wannan ahlul hadith din kamata ya tazo bayan wasafu ba a nan ba gaskiya eh? dan ba zai ce zul hadith ba zai ce ahlul hadith ai ba za a ce masa zul hadith ba kaga shi shi al-ethiopi rahmatullahi alayhi cewa yi wa zal hadisi ay sahib al-hadis maf'ulun muqaddam li qawlihi wasafu bil bina'i lil fa'il ay ai al hadis wa fi nuskhati sharih wa dhu bil wawi fa huwa mubtada wa jumlatu wasafu khabaruhu bi taqdiri rabit ai wasafa al hadisi sahib al-hadisi shine da a nusharsa kenan in ka kawo wazal hadisi ai wasafa ahlul hadisi sahibal hadisi hmm? au kuma a cikin nushatu share sahibul hadisi wasafuhu na'am uh, mhm. fi bayani matsala a cikin bayanin iyakar wane ne al uh, wane ne almuhaddis. wani ne kuma al-musnid mm, tunda duk muna cikin adabu sheikh ne to shine sai ya zamanto wannan kamar takmila ce da bayanin waɗannan alfar na'am ma'abucin hadisi wato malaman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sun sifanta wato sun sifanta shi da sifofi da wato ƙididdigaggu a bisa tsarin zancensu wato zaurancensu istilahinsu sashensu daga cikin wato ma'abutan hadisi din husa an keɓance su da suna alhafiz wannan an ɗauki wannan suna min al daga hadda kiyayewa Abrahman ibn Mahdi ya ce abin da ake nufi da al-hifz al-itqan kyautatawa Abu Zur'a ya ce al-itqan wato kyautatawa na sanin abin na sanin abu ya fi kawai na haddar sardu wato zubowa kawai a kawai ya haddace ya ta zubowa ya ta kwararo shi waninsa kuma ya ce abinda ake nufi da alhibzu dunnan alma'arifa maarifa sani hakanan abubakar al-khatib ali ibn sabit haka ya nassi akan wannan waninsa ma daga cikin malamai har wa yau shi ma haka ya nassi sa. to shi alhafiz wato shi alhafiz a wato istilahin masu tantance al'amuran ilimi ma'abucin hadisi shi ne wanda a zuwa gare shi ne wajen inganta hadisi ai wato yin hukunci da inganci ga isnadai da kuma mutanai yurja'u ake komawa eh shine mabni lil majhul kuma shine wanda ake komawa zuwa gare shi wajen hukunci da adalci ga masu riwayar hadisi da kuma wajen suka ga masu riwayar to abin ya sanya ya sa wato abinda kadai ya sanya ya kasance kamar haka shine ya haddace a sunnar wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya inganta daga gare ta kuma ya haddace a wato abin da ya haddace ma abin da yake sanin isnadai da shi wato ingancin asanid kuma ya haddace abinda aka yi wahami abinda wato abinda masu riwaya suka yi kuskure a cikinsa daidai ne wannan abin wato ziyada ce wato sun kara wani abu a cikin riwayar ko kuma abinda suka yi idirajinsa suka shigar da shi bayan baya cikinsa ta wanda magana bayan ba ta cikin maganar batanin ko kuma a cikin isnadi haka fiha da kuma abinda illa a ta tabbata a cikinta da kuma abinda da shi ne wato ake yin illa a cikin su wato asani da kuma su a ruwa su isnadan da kuma masu riwaya nahaja wato ya bayyana ai salaka ya bi ai salaka eh ai ya bi wato abinda ake bi wanda abinda ake hanyar da ake bi wadda da ita ce ake yin al'ilan eh. hmm, Allah ku yi min addu'a wannan abin ilal dinnan wallahi na tara hutta nan yi zawabi ilal inda muhaddisi hmm. Allah ku yi min addu'a Allah ya bani ikon samu ne wannan dawabit ne daga wannan wa ma bihil ilalu fiha wa ma bihil fiha nahaja abinda hanyar da ake bi wajen sanin ilal to kuma wannan ne akan haka dawabit al-ihlal inda al-muhaddisi ka'idodi ne ibnu hajar ya kawo su a cikin hadith sari wajen yin duba naƙadin da dar kutni ya Bukhari da kuma wadansu ma da abu mas'udu dimashki da sauransu da suka yi hadisan Bukhari. a ciki wajen raddinsa gare su da kuma muwazana ko Sune a daidai ko bukari a daidai to ya faɗo ɗansu ƙa'idodi masu tsada wajen guda hamsin da shida na tsamo su to su in aka haɗa kuma da abin da ibn rajab ya kawo na yadda a cikin sharh ilal tirmidhi na yadda yake bayanin abin da al'ilal yake yace abu ne wanda yake ba a magana a cikin ilal ba maganar jarhuwar ta'adil jarhuwar ta'adil wannan an gama da shi a cikin ilal ba a maganar jarhuwar ta'adil tunda ana maganar hadisan fiqat ne saboda haka ya waɗanne ƙa'idodi me ya zawa bisan da malaman hadisi suke bi amin amin amin amin wato in ba a yi ba sai addu'a lokacin da nake hadda ƙur'ani na sai na ga hadda tana zuwa min da sauki amma in zauna ne ne ba na yi sai da na dukufa da addu'a na ce in ba haka ba shi kenan sai ga mutum ya zama to an masa kamun ga mm, shi ne ainihin kamun ga bin yau mutu tagabu ya ake cewa dukan bakwari dukan bakwari ولو ka ولم kamar في عيوب إن كنفس Shi ne. على ka شيني ذاك إيه أبو haka yi ne rashin himma kenan rashin himma kenan su waɗansu su ne ai wa'annan wanda Allah ya sa albarka a rayuwarsu Allah ya ba su himma aliya himma aliya eh yace himma ce كنقص القادرين على التمام متنبي نيكي yake وراي ko تعليم اوكي cikin ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا, سناء بلا سنام ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام wannan baitin a gashi nan sharhin diwani ne diwanin mutanabbi mutanabbi ne mm, mm. sharhin diwanin mutanabbi mm, mutanabbi ne Allah na barin addu'a ku <laughs> amin amin Eh, tare da haka kuma yana nufi yana sani yana da sani cikakken sani ya san zaurancen malaman jama'ar wato malaman hadisi a cikin ilimin hadisi wannan shi istilahul muhaddisin mustala ya tattara nau'o'i masu yawa sun kai wato kusan ɗari kowane nau'i daga cikin anwa na mustalah din nan ilimi ne eh, ah, mai tsayuwa da kansa ibn salah a cikin muqaddimarsa ta mustalah eh, muqaddimatu ulumin hadith ya ambaci nau'i 65 ya ce wannan ba shi ne karshen abin mai yiwuwa ba a cikin wannan wato ba shi ne iya kasu sun hamsin da sittin da biyar ɗin ba eh domin shi wannan kasa kashe shi kansa yana karɓan annabu wato a sanya shi nau'i nau'i daban har ya zuwa ga abin da ba za a iya ƙididdiga shi a iya iyakance shi ba domin ba a iya wato kiyaye wato iyakance halayen masu ruwayar hadisi da sifofinsu hakanan ba a iyakance halayen matane na hadisi da kuma sifofinsu babu wata wani hali daga cikin ko kuma sifa illa wa face wato ita a shirye take da a keɓance ta da ambato da ita da ma'abutanta fa idza kana dan haka hiya nau'un ala hiyalihi wannan su ya zamanto nau'i ne a kashin kansa ala eh. to ni fa'iza hiya nau'un ala hiyalihi to eh, fa'iza kana ne jawabin fa'iza din mm, fa'izan eh, fa'izan hiya nau'un ala hiya nau'un ala hiyalihi na'am na'am ah, to ai to ai to ai to ai ga ga ibnu salah din ba sai a dauko ba ai nakali shi ma yake وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها فإذا هي نوع على حياله ولكنه نصب من غير عرب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم مقدمة السجين ليه فلا fa'iza hiya nau'un ala hiyalihi intaha kuma ya san a tamyiza tantancewa ay E wato ya tantance tsakanin darajojin su wato mazaje masu riwaya masu riwaya to su ma wannan masu yawa ne da yawa sai dai imamu muslim yana karkasa hadisai kashi uku abinda wato masu hadda ko masu kyautata hadda suke ruwaito shi da kuma waɗanda da kuma abinda wato waɗanda suke da sutura wato ma'ana wato aibinsu su koyayye ne ba masu bayyanannen aibi ba waɗanda suke kuma almutawassitun waɗanda suke tsaka-tsaki a cikin hadda da kiyayewa ba yabo ba fallasa da kuma abinda raunana da kuma wanda aka ma wato aka bar riwaya daga gare su suka ruwe toshi. da kuma cewa shi idan ya gama na farkon yana biyar da na biyu amma na uku to baya ma waiwayensa baya kallonsa baya ɗaukaka kallo ya zuwa gare da al'arar shi ne tattakawa sama hmm. almaturukun ba baya kawo riwayarsu haka ya ce a mukaddimarsa mun karanta ta hmm. na'am وقد ميز ايضا في الرجال الذين هم في مرتبه ثقه كما A rijal wato mazaje masu riwayar hadisi waɗanda suke su a darajar aminci suke da kuma waɗanda suke a martaba a darajar wato a matsayin rauni da wanda suke a matsayin rauni kuma ya tantance da rubuta abtibak to wannan shi haka ya fassara abtibak abtibak wato ka'ima da sabqus sama' Mm, ya nufin kibak ɗin tsabakus sama eh, ba tsabaka ba haka shi ya fassara amma gaskiya wannan ai wannan a tsabakus eh, eh, sama ya tantance don ya rubuta tsabakus sama an bai rubuta ba kawai an rubuta shi a ciki ne ba zai zama muhaddis ba hmm? tamyiz din da ake bukata na attiba kamar yadda al ya ce rahmatullahi alaihi wato jam'i ne na tabaka wato attiba ai tabaqatur ruwat ya san ya mayyaze tabakatun ruwa wanda wannan shine ne ka'ida ta biyu wajen ilmin ilal zabit na farko jam'ar turuq sannan na biyu sanin tabakat kuma tabakat nan ya hada sanin tabakat na lokacin da ruwa suka zo da kuma sabin tabakat na masu riwaya daga rawi ɗaya wanda yake muksir. yaya martabar su take idan suka yi sabani wa ya cancanta a kaddamar wannan ta fi dacewa da wannan magana shi ne wanda ya san wannan shi ne za a kira shi hafiz hmm? amma don kawai a rubuta mutum wannan ai clark ma zai yi wannan hmm? <laughs> saboda haka wannan kamar da yadda ah, rahmatullahi alaihi al ya faɗa na eh turmisi shine ya kawo wannan kaga abin da yace fal wattibaq ay yadri aidan tabayun tabaqatihim فالطباق بالكسر جمع طبقة وهي في اللغة كما سيأتي في محله عبارة عن القوم المتشابهين وفي الاصطلاح قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط يعني أن هذا الحافظ يعرف تفاوت مراتبهم في الطبقات إذ يتفق اسمان في اللفظ fa احدهما الاخر فيتميز ذلك fa طبقاتهما bi ma'rifati tabaqatihima to kaga shi abin da yake kenan sai kuma da kuma ziyada akan wannan wanda yake da alaka da wannan kari akan abin da Sheikh al ya faɗa sanin darajojin su wajen hadda da itqanin hadisin rawu shehin su yayin da aka samu sabani dan a san wa za a kaddamar wa za a jinkirtar wato wannan ilim eh, shi ilimin shi yawanci malaman hadisi suna magana in suka faɗi tabaqat suna maganar tabaqat inda ake rarraba ruwat kamar tabaqat ibn sa'ad kaga yin shi ya rattaba hadisi littafin sa gabaki daya akan ilmi akan rijal inda da yayi tun daga sahabbai har zuwa gare shi akan tabaqat a cikin sahabbai ya raba su tabaqa tabaqa ya fara da as-sahaba mimman nazala al-madina da sahabban makka da na kufa da na basra da na misr da na gasunan dai da na yaman kowanne kuma sai sa su tsabaka tsabaka hmm? haka yama tabi'ai ko ma su ma kowanne ya musu tsabaka tsabaka haka khalifa bin khayyat shi ma ya ta khalifa malamin bukari shi ma haka ya kassa masu tsabaka tsabaka hmm? to kuma su ibn hibban a cikin asikat haka suka bi su wannan at-taqsimu tabaqi wannan wani abu ne daban shi kuwa wato wato at-tamyiz tsakanin tsabaka na waɗanda hadisai suke kewayewa a kansu to shi wannan wani abu ne daban shi wannan kusan ba a soma rubutun ana za ka same shi ne a cikin kutubul ilal kusan farkon wanda ya magana a kansa Ali ibn al-Madini ne a cikin ilalul hadis dinsa cewa al-isnad ya duro ala kaza hmm? yace isnadin Madina ya duro ala ibn Shihab az-Zuhri to ga talamiz dinsa ah, hadisan ahlul kufa yana kewayewa akan ga su su a amash sai ya faɗi tabaqat in masu riwaya su wa za a kaddamar ali ibn al ya yi magana kan wannan an-nasa'i shi ma haka yi magana a akan a ashabu nafi' to ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi shine ne ya tattara su ga baki ɗaya a cikin sharh ilal tirmidhi dinsa wanda shi nake so mu karanta bayan mun gama wannan littafin insha to shi wannan ilimin wanda suka keɓance shi da rubutu kusan ba a samu ba sai daga baya tukuna ne yanzu ne a cikin rasa'il ilmiya wani ɗaya daga cikin hidimar da jami'a islamiyya ta yi ma al'ummar musulmi shine aka samu suka yi aka samu wani ya tabaqatu ashabin zuhri sannan aka samu wani ma ina jin yayi a tabaqatu ashabul a'mash risala ce ta doktora ta tabaqatu ashabiz zuhri wanda ya ijtihadin sa abu ne wanda yake zai wahala ka sani dan in kana so ka san at-tabaqat dinnan in kana so ka san ka'idar in dai ba za ka faɗa abin da kai ya ishe kama a cikin ilimin ka faɗa abinda su alfufat suka faɗa wajen tafsirin eh shi kansa wannan ya ishe ka ya ishe ka aiki amma in har za ka yi istihadi to abinda da kake bukata ka yi in aka ce hadisi ne da zuhuri ya ruwaito hmm, duk ka bi waɗanda suka ruwaito hadisi kowa ka ga yadda ya ruwaito wannan hadisi ka ɗauki kai tala duk wanda ya ruwaya daga zuhuri ka duba hadisansa daga zuhuri ina ya ruwaito abin da aka saba masa ko aka ce ya yi rauni ko aka ce ya yi wani ƙari ko aka ce ya yi wani wahami sai ka kirga auham ɗinsa sai za ka ji imam ahmad yana cewa malik bai yi kuskure ba a cikin hadisan zuhuri sai a cikin hamsa a hadis to haka sai wanda ya haddace duk hadisan da malik ya ruwaito daga zuhuri yanzu ina za ka iya wannan duk da kwamfutar da kake da wannan duk da kwamfuta da take nan da za ka iya fitarwa domin za ka iya ruwaito za ka iya fitar da hadisan a zuhuri a malik daga kwamfuta ta hanyar mausu'at nan kuma yawanci irin waɗanda ma suka yi sun yi ƙoƙari ma su yi haka mushajjarat da za ka iya gani hmm? to amma ko da ka samu wannan ina kai ina ka bi hadisin ɗaya ɗaya ɗaya kuma kowanne in ka bi shi sai ka ga riwayar sauran waɗanda suka ruwaito tare da malik daga zuhuri ka gani ya saɓanin su Hmm? wannan dukkan ka ga meye sabanin su da suka yi sabanin wa aka kaddama? to ta nan za ka gane kuskuren wanda ya kuskure to in ka kirga kurakuran to sai ka ce waɗanda suke da kuskure mafi karanci su ne tsabaka al'ula sannan wanda suke da kuskure kaza su ne tsabaka saniya in kana so ka yi naka istihadin kenan ka yi hmm? Hmm? tunda kamar shi kansa wanda ya yi na ta ashabu zuhuri bai yi wannan ba amma abinda ilimi yake mutaba yake nema kenan kawai ya bi tarajum din ne sai ya ga irin abubuwan da aka faɗa in ba a faɗi ma dan waɗanda aka ce ga martabar su ya faɗe su wanda ko ba a ce ba ga martabar su ba shine ya ijtihadi to amma ijtihadin nasa dole ya zamanto akwai kusur a ciki in baka tsaya kai ta tabbu'in riwayat ba in zaka tsaya a gaban ganin jarh wa ta'dil ne wannan ba zai wadatar ba dan abu biyu ne zaka yi sai ka duba maganganun jarh wa ta'dil sannan kuma ka du abu ma kusan uku bayan ka duba ganin jarh wal ta'dil sannan ka ka duba ka duba fatarar mulazama da yi irin wanda in zuhuri ya zo a domin ya je damashq ya zauna a syria idan ya zo irin su hims da ya zai dan zauna da irin su asqalan da aila hmm, wane zama yi a nan wajen wanda suka lizince shi nan suka samu waye kuma suka zauna a madina tare da shi hmm? to duk irin wannan duk sai ka san wannan fa to sannan bayan ka san wannan kuma sannan kuma sai ka zo ka bibi riwayoyin ka ga wani kuskure aka ce hufaz sun yi a cikin wannan watakila in kai ba za ka iya yi ta kwamfuta ba ko ilal dara ne ka bi ka karanta shi min awwalihi ila akhiri a cikin kowanne hadisi da aka samu wannan sai ka fitar da wanda addar kutni ya ce akhta a fulani sai ka ajiye shi saboda haka in ka zo in ka tattara wannan to za ka iya fitar da natija to yanzu wannan in dai ba waɗanda suka yi mana wannan aikin ba yaukari a san maganar su wai zai iya yin wannan yanzu na'am saboda haka wannan dai abin da ya faɗa a wattibaƙi abin da yake nufi jam'u tabaka kamar yadda al ya faɗa sai dai kawai ƙari da muka yi ma al shine a tamiz ala a tabakatun ruwat an shekhin al-muksir na'am ibn Suki ya kara kuma ya kewaya ya kewaya wajen malamai bai tsaya kawai akan malamin garinsu ba sai da ya fita ya rihila kuma ya yi magana akan alwafayat wato shekarun da ruwat suka rasu to ai ne tabaqat wal masanid kuma ya magana akan al masanid wato hadisai waɗanda suke musnadai wato rubuce-rubucen da aka yi magana akan rubuce-rubucen malaman hadisi da suka tattara hadisai hakanan al-khatib abubakar al-baghdadi ya iyakance ya yi ta'arifin ma'abucin hadisi domin a yi itlaƙinsa domin a sake shi wato a saki sunan alhafiz a kansa wasu alal imamu taqiyyar subki الحافظ الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي عن هد to taqiyuddin as-subki ya tambayi al-hafiz bajimin malamin hadisi jamaluddin abul hajjaj yusuf ibn abdurrahman al-mizzi mai al kamal da kuma tuhfatul ashraf an haddil hifz menene iyakar hadda wanda idan ya tuku ya zuwa ga wannan haddin ya halatta a sakan masa sunan wannan shi ake ce ma al-hafiz sai ya ce sai ya yi jawabi ya ce wannan yana koma ya zuwa ga ma'abuta sanin wato al'adar wannan ilimi ne sai ya ce to ina ma'abuta sanin wannan ilimi kaɗan ne matuƙa to kaji su mizi kenan suke faɗa a zamanin su inda har zai faɗa haka to mu yanzu sai dai a ce babu <laughs> نعم آه، مكرنت أبيات وصرح المزي أن يكون وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم ودونه محدث أن تبشرا من ذاك يجري جملة يحوي يحوي يحوي من ذاك يحوي ومن على سمائه المجرد مكسر اللائم بها بمسندي وبأمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث قدما ذا منقب نعم yace wa المزي المزي يا ya bayyana ya bayyana cewa an yakuna ma cewa ma an yaku an yakuna ma yafutuhu aqalla mimma alima ya zamanto abinda zai yake kubce masa na ilimin hadisi da ilimin rijal aƙalla mimma alima ya fi karanci bisa abin da ya sani don aka hada da abin da ya sani da abin da bai sani ba to wanda ya sani ya fi abin da bai sani ba yawa eh, eh, ba wai ninki ba ya to da ya fi shi yawa in ka je ninkin ba ninkin ai ai ta ajizin zai daɗa karuwa <laughs> Allah sarki mizi akwai adalci eh, ya sassauta na'am Ya ce wa dunahu koma bayan alhafiz muhaddisun shine al-muhaddis wato al-muhaddis dun hafiz an tubsira shine ka san shi al-muhaddis wato ka san shi min zaka yahwi wato daga abinda aka ambata na abinda alhafiz yake sani yahwi jumalan mustakthira yana tara wato kaso jumalan abin tattarawa mai yawa na wannan wato bai kai hafiz wajen san duk wayannan ba amma dai ya samu wato abu dai wanda za a ce da wani kaso mai yawa na wannan ilimin ومن ala sama'ihi mujarradi muktasirun la علمها بمسند بمسند wanda kuma ya taƙaita wanda kuma ya zamanto muktasirun mai taƙaituwa ne ala sama'ihi akan wato sauraron shi alhadis din akan saura akan kawai riwaya ya je majalis ya ji majalisus sama ya ji hadisai almujarrad wanda yake kuma kawai a tsagwaron sama'i kawai sama'i ya yi la ilmi ha ba sanin ilimin ita wato waɗannan al'amuran da aka sharɗanta ga alhafiz ba to bi musnidi wannan shi ake ce ma al-musnid bi ismil fa'il min asnada al-musnid ana itlaqin sa kenan ga wanda yake sama'ul hadith kamar yadda ake kuma a eh a bai kai muhaddis ba dama kamar yadda kuma akan yi itlaƙinsa da mai riwayar hadisai bil isnad eh, mai riwayar hadisai bil isnad wa bi amiril mu'minina laqabu zawil hadisi qidaman zaman qabu kuma sun malamai sun yi laqabin amirul mu'minina a wa bi amiril mu'minina laqabu zawil hadisi wato sun malamai sun laƙaba ma malaman hadisi manya sun musu laƙabi da amirul mu'minin ai fil hadisi kenan suke nufi qidaman ai a cikin wato zamanin farko a wannan laƙabin da suke faɗa munƙaba a munƙa za manƙabu wannan wato a manƙaba ce ai bi ma'ana wato daraja ce eh, matsayi ne da suka bayar na'am wani matsayi ne saboda haka kaga an yi amirul mu'minin al-hafiz al-muhaddis al-musnid da wannan tartibin hmm. wanda dai suka yi lakabin amirul mu'mini na gashi da shu'ba da sufiyanu thauri da imam ahmad a shi Imam sunna ake ce masa hmm. imam sunna Imam ahlus sunnati wal jama'a na'am eh sai bukhari ma shi ma an masa lakabi eh an yi masa lakabi da wannan na'am فصرح الحافظ المزي الحافظ المزي يا بينا a cikin jawabin يكون ما biyu da الرجال وتراجمهم cewa abin da yake wato kubce masa na daga mazaje masu riwayar hadisi da kuma labarurkansu da kuma halayensu da garuruwansu ya zamanto aƙalla daga abin da ya sani na wannan ilimin domin hukunci ya zamanto ga abin da yake shine galibi a subki sai ya ce masa wannan ai abu ne mabuwayi a wannan zamanin shin kai ka riski wani daga cikin malamai haka ya kasance sai ya ce ba mu ga kamar ba mu ga tamkar sheikh sharafuddin ad-dimyati ba sannan ya ce ya ce ibn daqiq al-eid ya kasance yana da musharaka wato shi ma da ya ɗan shiga kyakkyawa shiga kyakkyawa yabo ne a gare shi amma a wajensa bai kai wannan matsayin ba sai dai ina a wato a suha a surayya dai mun san shi kaukafun khafiyun as-suha kuma a'a suha ita tauraruwa ce wadda yake ba ta bayyana eh, wato ina za ka kwatanta ta da surayya wadda gata nan kowa yana ganin ta hmm. minas surayya minas surayya minas mm. surayya haka yake a cikin tadribin rawi fi tadrib a surayya mm. <laughs> an ce tana cikin banatun na ashko kaza mai yaya mm, haka suke ce mata ah. banatun suraya tana cikin tana cikin kaza ai ba ta cikin tana cikin kaza mai yaya ita ce kazar su kuma da yayan nata hmm. banatun na'ash su ita ce kaza mai yaya ni ya dauka duk ita ce kaza mai yayan ita ba su banatun na'ash din su wanda za a su kamar ya kujera haka ko hmm. wala an siyo mun Eh, muhammad ya siyo min telescope babba wala mai hangen nesa na kasa ba ma in ga yadda ma za a kalla eh dan ganin wata da ganin sararin samani eh ma mu shirku ne ko da bari ma a kirawo su mau ale zo ta ran ya raka ba mana shi a ah, insha Allah na'am a subki yace sai subki yace kana yasilu ila hadha al ah, eh, wato har yana abin ya kai zuwa ga wannan matsayi sai a subki ya ce kana ya silu ila hazal had Wani ai ya kasance yana kaiwa ya zuwa ga wannan matsayi wato ibn da kai hid balal mizzi sai mizzi ya ce ma huwa illa kana yushariku musharakatan zayyida fi hada bai kasance ba face ya kasance dai yana tarayya yana shiga ciki shiga kyakkyawa a cikin wannan wato ma'ana a cikin isnadai wa kana fil mutuni akthar sai dai a wajen almutun aksar ya fi saboda saboda dalilin sanin sa ga da usul eh, ibn da fiqh wato musharaka da yake kaji injimizi ya dan shi ya dai shiga ciki a bai kai dumiyatsi ba a a bai kai matsayin a a shi dai sharafin sharafuddin dumiyatsi a wajensa ya kai amma shi ibnu da id bai kai wannan matsayin da subki yake cewa ina take a wannan zamanin ba yana dai da musharaka wato bai kai dumiya tsi ba ke nan? eh to za a iya cewa haka din kenan yake nufi ba sani ba al-zahabi ya ambaci ad a cikin tarkiwatul huffaz ad-dimyati eh to wannan kaga ulumul hadith hmm. ya ma fi ibn taymiya wa shi eh a wajen eh a wajen ko da yake

آه، إيه، يا جرمي شي انا جندي صاحبان سدي الدمياطي ان آه، جاء الذهبي يجي شيخنا الامام العلامه الحافظ الحجه الفقيه النسابه شيخ المحدثين شرف الدين ابو محمد عبد المؤمن ابن خلف ابن ابي الحسن التوني الدمياطي الشافعي صاحب التصانيف مولده في آخر سنة ثلاثة عشر وستمائة وتفقه بدنياط وبرع ثم طلب الحديث فارتحل إلى الإسكندرية فسمع بها من علي بن زيد السنارسي آه، وظافر بن شحم ومنصور بن الدباق وعدة وبمصر من ابن المقير وعلي بن المختار ويوسف بن المجتلي وطبقتهم وببغداد من أبي نصر ابن العليق وإبراهيم ابن الخير وخلق وخلق وبحلب عشان دي ففدا ما لما وكان صادق نعم وسكن دمشق فأكثر بها عن ابن مسلمة وغيره ومعجم شيوخه يبلغ 1300 إنسان 1300 إنسان معجم شيوخه وكان صادقا حافظا متقنا جيد العربية جزير اللغة واسع الفقه رأسا في علم النسب دينا كيسا متواضعا بساما محبا إلى الطلبة مليح الصورة نقي الشيبة كبير القدر سمعت منه عدة أجزاء منها السراجيات الخمسة وكتاب الخيل وله كتاب آه، الصلاة الوسطى له سمعت أبا الحجاج الحافظ ما رأيت أحدا أحفظ منه لهذا الشأن آه، يقول ما رأيت في الحديث أحفظ من الدمياطي وقد حدثنا أبو الحسين اليونيني صاحب يونينية في, مش آه، في مشيخته عن الدمياطي وقاضي القضاة علم الدين ابن الأخنائي وقاضي القضاة علاء الدين علي القونوي والمحدث أبو الثناء آه، المنبجي وممن يروي عنه الإمام أبو حيان الأندلسي والإمام أبو الفتح اليعمري والإمام علم الدين البرزالي والإمام قطب الدين عبد الكريم والإمام فخر الدين التنوري توفي فجأة بعد أن قرئ عليه الحديث فأصعد إلى بيته مغشيا عليه فتوفي في ذي القيدة سنة خمس وسبعمائة وكانت جنازته مشهودة ومن علومه القراءات السبع Talabiha, Alalkamalil, abbasi abdarir haji qira'a bai batta ba eh, qira'a ma bai san musu'a eh, sai ibnu hajar zai masa tarjama a cikin adurar kamila wato wane ne ne ku yake faɗan wannan yake cewa wannan wato almi'atu sabi'a almi'atu samaniya wanda suka mutu a shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira su ibn taymiya su mizzi su zahabi su shi addiniyati su ibn daqiq al-eid waɗannan duk sun zo a cikin karni guda to shine wani yake cewa shi yana ganin sirrin da Allah maɗaukakin sarki ya mu al'ummar musulmi baiwa da waɗannan shine ya awwaza ma abin da aka rasa na wato halakar ilimi da halakar malamai na kata mm. don su a abin na barnar da suka yi a cikin almi'atul khamisa wa sadisa ne mm. tatar ba al ba mogol mm. wanda suka kai kace kusan inda ba dan al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta addinin gaskiya ba haida ta kare masuma saboda haka waɗanda suka tashi suka farfado kamar ba a yi wannan nakba ɗin ba su ne ainihin suka jaddada addini ainihin su ne suka jaddada addini to suna cewa ibn zaqiq al shi ne mujaddid din amma in ka tsaya ka kai mu karanarsa da wanda suke a wannan karnin eh al atu samina eh as-samaniya wannan bayanan abin da a cikin almiyatu samaniya shine amma a cikin attasi'a ne amma eh wanda suka yan samani ne a ba a yan su al'ashira ne ya ce shi ne na ashira a ta al'ashira dai a yi tisumiya wa ihda ashir ta shiga al'ashira karni na goma kenan mm, amma karni na takwas shine na tara shine bulqini amma na takwas eh. cewa ibnu daqiq al-eid ne tunda shi ya rasu a samaniya wa isnin saboda haka fi a ƙarshen as farkon at-tasi'a sai sai ya ilhaƙinsa da as-samaniya shi yace mujaddid al-qarn hmm. to saboda yawan su shine ibnu hajar yayin wannan ad-durrul kamina fi ayanil mi'ati as-samaniya mujalladi uku littafin yana da daɗin karatu da na sa shi a cikin ipad dina irin jiran irin ana zaune jiran airport din nan kafin ka hau jirgi sai a karanta shi <laughs> daɗin karatu irin wayan nan littafin ka ji labaran bayan Allah na'am wadunahu dunahu kuma bayan sa shi alhafiz fi rutubati a cikin daraja to akwai almuhaddis don haka alhafiz ya fi keɓanta daga gare shi wannan shi ne tabbatar da ilimi a wajen shi ne tabbatar da hakikanin al'amura a wajen waɗanda suka zo malaman baya amma malaman farko suna sakin kai eh, lafazin almuhaddis da kuma alhafiz da ma'ana ɗaya al-imam suyuti shi ya ba da wannan fa'ida a cikin tadribin rawi to don haka malamin hadisi shine ka san shi ka san shi daga abinda wato daga wancan abinda muka gaya maka abinda muka ambata a cikin wato iyakance wane ne Alhafis ya hawi to ya jiri fihi to ya jiri dinnan ba zai yi istirama ba ta ya za a yi ya jiri jumalar mustakfira tunda aljariyu ai lazim ne fihi bi an ya alama min zalika to to ai ba zai yiwu ba ya jiri ya zo ya hawi din dai shi ne bi an ya hawi fi zabti hafi shi ne ai to ma kaga ya hawi din kenan ina ya jiri za ta zo da ma'anar da ma'anar alima to بأن يحوي yahwi يجمع يقال حويت الشيء أحو أحويه حواية واحتويت عليه إذا ضممته واستوليت عليه قاله في المصباح المصباح والمنير وينول ألف أحوي على مكرر oho eh a cikin a cikin abin nan eh, a adadin ahadith din eh, imam ahmad ba eh haka ne mm. la kulla ha wato jumalan jumloli wato tattarar wato jumalan wato taron abubuwa mustakfira masu yawa ba ko ba dukkaninsu ba wato ya tara jumalan ya tara da yawa ya tara adadi daga cikin mai yawa daga cikin ai sifofin alhafiz ƙala mm-hmm. taji sulki. a taji sulki ya ce malamin hadisi wanda ya san isnadai da illoli da sunayen mazajen hadisi da isnadi ali da isnadi nazil kuma ya haddace ma'a zalika dai ya haddace tare da wannan wato adadi mai yawa na daga matanai ya ji kuma ya saurari riwayar alkutubu sita yanzu shine muke ta kokari mun fara da musulun <laughs> in Allah dan Allah ya bada tsawon rai sai mu samu mi majalisun sama wanda ba irin wannan abinciko nan abinciko can ba <laughs> na'am wai da musnad ahmad ibn hanbal ya ji kuma sunan al-baihaqi da mu'jam tabarani kuma kuma ya hada tare da wannan gwargwado juz'i dubu daga al-ajza al-hadisiyya wannan shine akallan darajojinsa ana nufin ga wani lokaci kamar ta'ajizi suke yi <laughs> na'am ya ce sannan kuma Allah ya ƙara ma wanda ya so da abin da ya so ƙarshen magana kenan daga cikin tadrib wannan shine wannan ku ishara ne zuwa ga hafiza an ce muhaddis dunahu <laughs> na'am a yanzu kuma sai kuma a kawo talibul hadis a sashi shi ma a ciki <laughs> shi na bargo na'am abul fatih ibn sayyidin al-ya'muri to al-muhaddis a zamaninmu shine wanda ya shagaltu da ilimin hadisi wani riwaya da kuma fahimtarsa wajen arwatin da tattara masu riwayar hadisi kuma ya yi mutala'a wato ya san da yawa daga cikin arruwat da riwayoyi a zamaninsa ya kuma wato ya fice da wannan har aka san khattuhu to wannan khattuhu har aka san wato khattuhu kagare dai khattu dai rubutu ne

hazzuhu har aka san wato kasansa da ya samu cewa aka san shi cewa ya samu wannan zai mafi kuma kiyaye ilimin nasa ya shahara idan wato ya yalwata a cikin wannan har aka san malamansa da malamin malamansa tabaka bayan tabaka ta yadda wato abin da ya sani ya fi abin da ya jahilta daga cikin wannan to wannan shine alhafiz ƙarshen sa kenan kaga ya bayyana almuhaddith wal hafiz ana na'am alhafiz ibn hajar ya tambayi malamin sa alhafiz al-iraqi abdurrahim hal hal bi ba'd al-awsaf shin za a yi musamaha za a yi kau da kai daga tawayar waɗansu daga cikin sifofin nan wadda almizi ya ambace su da kuma abul fathil ya amuri a wajen sifanta wane ne alhafiz saboda tawayar zamaninsa ko kuma za a yi musamaha ba sai ya ce ijtihadi a cikin wannan yana sabawa da sassabawar abin da yake zato mafi rinjaye ya ce maganar almizzi fi dik akwai takurawa shi kuma maganar abul fathi sahalun mai sauƙi ne ga wanda ya sanya abin da shi al abul ya ambata shine shagalinsa abinda kawai ya fuskanta kenan duna gairihi ba waninsa ba wato ya shagalta da wannan kada ya mai da hankalinsa akan wani abu to kuma yanzu kaga a cikin irin zamani irin wannan ai wala a bashi ba yanzu kaga kama a Al-Albani kaga shagalta da ilimin hadisi a ba a bashi ba sai da aka ji shi yana ta sai da aka sai da aka tsoka aka rinka jan sai yana ta fatoyi <laughs> saboda yanayin zamanin ne ba zai yi a ce kawai kai ka san hadisi ba sai an ja ka kana ta fatoyi kana ta fatoyi cikin abubuwa hmm? sai ka an ja ka cikin fikihu an ja ka cikin fikihun ma yanzu kuma zamani ya zo sai an ja ka cikin mu'amalatul maliya <laughs> saboda yanda abubuwan suka zo da da na nawazi yawa akwai kuwa zan turo muku da Allah ku ga abin nan a wani bawan Allah ne ya turo mu wani link ne a mawsu al muyassara fil fiqh al mu'asir sun yi mausu'a ta al'ibadat dukkan nawazin sababan abubuwa na wannan zamanin abubuwan da sun tattara fatoyin malamai daban-daban allajinar da'ima majalisar ifta na urdun mashiru ne babba ibadat daban suka yi alfiqhu tibbi abin da ya danganci aqib suka yi al'atima wal ashriba mm, wal zaba'ih sannan suka yi mu'amalatul maliya na farko da mu'amalatul maliya na biyu sannan suka yi a ga nan dai insha Allah zan ta tuna mun barak zan tura link din a alhalqal ilmiya ne ko anan ake turawa zan tura link din cikin abin nan wannan makon da naje da naje abin nan zuwa na da na Abuja sai na gani na samu wifi sai ne ta duk na yi downloading kuma ku samu ladan in kuma ba ku samu ba duk zan tura muku littafin amma suna da nauyi ina ganin zai wahala su je a zai wahala su je a cikin whatsapp amma kowa idan ya samu link din ya je website din sai ya downloading ɗinsu da kansa in ya samu data in ya samu yar data ta wan gaiga haka zai iya downloading ɗinsu kusan gabaki ɗaya amma ka gan su nan ah, alkabayar fiƙiyar mu'asira kaga suka yi al'atsima wal libas wal zina wal adab aljinayat wal qada wal alaqat dawliya guda biyu juz'ul thani juz'ul awwal wal juz'ul thani al ibadat daban al fiqh al tibbi daban al muamalat al maliya awwal al muamalat al maliya thani fiqh al aqliyat aqliyat aqliyat eh al aqliyat dan kaga eh wanda take a turai da kadaya ɗinsu su ma an yi musu fatawa daban-daban akwai almajlisul urubi wanda ake na malamai ne su kardawi suka kafa shi wanda za su rinka duba kasan saboda in ka je ka tambayi waɗansu malaman da ba 'yan nan ba sai su baka fatawa da bata dace da su inda suke ba sannan kuma qadayal usra shi ma mujallad da shi ma nasa kun ga su gasu nan ko wannan su insha Allah wallahi sun yi kokari al'umma nan Allah ya sa mata albarka wallahi to eh, a shahid zai wahala ka ce ah, za ka shagaltu kawai da wannan su a wancan zamanin saboda ilimin shi ake yi saboda ka za ka sami irin waɗannan mutakassisun ɗin to in gobe ka shagalta da shi ba ba zai yi ka zamanto wannan ba shine abin da shi al'iraki yake faɗa na'am eh, liman ja'ala ma zakara ma zakarahu shughlahu duna ghairihi hmm. to shine bayanin abin da zai yi min hifdil mutum na haddace matanai wal asanid da asanid isnadai da sanin nau'o'in ilimin hadisi dukkaninsu da sanin ingantattu daga raunana da wanda ake aiki da shi da wanda malamai da zaƙulo hukunce-hukunce wannan fa al'amari ne fa mai yiwuwa daga sabanin abin da aka ambata na dukkan wancan to wannan yana wannan yana buƙatar faraga ba abin da kake in ba shi ba da tsawon rai da kuma rashin ma a basu hana ka kudin shefa <laughs> mm. da fita kasuwa da fita ofis eh. da fita ofis da wane ne duk zai kayi wannan mm, da limanci da tsayawa da harkar <laughs> mai da alkalanci su ne ne a ɗin an ruwaito daga azuhuri cewa shi ya ce ba a haifan hafizin hadisi sai dai sau ɗaya a cikin dukkan shekara arba'in to in ya inganta wannan maganan abinda wannan yake nufi darajar kamala a cikin hadda da kyautata sani idan wa in da fi zamanihi in aka samu a zamaninsa man yusufu bil wanda ake sifanta shi da al wa in da duk da an samu a cikin zamaninsa wanda ake sifanta shi da hadda mhm. wa kan min hafirin nawa ne ake ake samun hafizin hadisi wani ga a samu kuma wani sa ya fi shi haddar Allahu a'ala wannan maganar al-hafiz ibn hajar ba san daga inda ya ciro ta ba a cikin tadribin rawi ne ya kawo ta ko kuwa ina ne ko kuma a cikin nuzha ne na manta ko a cikin nuzha ne ko na mu ci gaba wa man ala sama'ihi wanda maganar wannan zuhuri a eh. a ah, ah, maganar ibn hajar din aina ya dauko aina ya fade ta hmm. inda ya tambayi al-iraqi din ba malamin ne malamin ne direct eh, direct a yawa ana cewa ma tafarraja bihi fi ilmi hadith na'am wanda kuma ya takaita kawai akan sama akan riwaya akan sauraron riwayar gabarin abinda muka ambace shi gabarin sanin abinda muka ambace shi a cikin wato haddin wanne ne alhafiz da kuma almuhaddis yana mai takaita a kansa ba tare da sani ba wato waɗannan al'amura da aka sharɗanta su a cikin alhafiz da kuma almuhaddis to wannan sai sunansa ya shahara da sifarsa ya shahara da musnid da kasirin nun to al-musnid shine mai riwayar hadisi da isnadinsa daidai ne yana da ilimi da yana da ilimi da shi kuma alhali ba shi da komai sai kawai mujarradin kawai riwaya to ana ce to wannan duk ana ce masa at dalibi mm. wal mubtadi da dan farko dan primary wal rawi da kuma mai riwaya shi ne lakabinsa na'am eh fa huwa man yarwi alhadith bi isnadi sawan kana indahu ilmun bihi wa laysa lahu illa mujarrad riwaya da Allah bari mu ga abinda al-Isyuti yace hmm. bai faɗe shi ba shi bai ƙara ba taron malamai sun ƙara waɗansu sama da al sun ƙara alhujja suka ce <laughs> shi ne wanda saninsa ya kewaye da hadisai dubu ɗari uku matani da isnadi da kuma halayen ruwayar waɗannan hadisai ɗari uku ɗin jarhan wata adilan da kuma tarihi ma sama da shi kuma alhujja akwai kuma alhakim gwani kenan shine gwanin malaman hadisi alhakim yana gaba da hujja ma a'a alhakim yana alhujja yana gaba da hafiz eh, hmm? alhujja yana gaba da alhafiz wai shine shine waza da fauk alhafiz akhari akharaini ko kuma akharina hmm, akharina tunda zai zo kuma da amirul mu'minin Mm. wa fawqahu al-hakim mm-hmm. suka ce shi ne wanda iliminsa ya kewaye da dukkan hadisai da aka ruwaito hakanan shi ma haka wato da ai matnan wa isnadan wa ahwalur ruwat a a wannan suna ne lakabi ne amma ba ana lakabin ba ana nufin lakabin da malaman hadisi suka yi masa bane mm. ibn al-bai ba hmm. <laughs> na'am ah, ana samun mana ana samun mana ba gashi nan ba imamu amar yake cewa kullu hadithin la ya'rifu yahya ibn yahya al-qattan fa laysa bi hadith wanda a wajensa dukkan hadisan ya san su eh wannan dai kuma wannan lakabi ne na yabo eh addar qutni ba irin su na'am haka nan kuma da amirul mu'minin wanda shine lakabin wato khalifofi bayan abubakar as-siddiq Allah ya da su wato malamai sun yi lakabi ma'abuta wato ma'abuta hadisi wato ashabul hadisi sun yi lakabin wannan ga ma'abuta hadisi manyan alhuffaz alkibar manya idman ai wato a da a can da wato a cikin zamanin farko wannan lakabin manqabu wato eh wato manqaba ce wato daraja ce martaba ce a gare su manqabun ai manqabun tabarani da waninsa sun ruwaito daga ibn abbasin Allah ya da su ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka ji kan khalifofina. muka ce ya rasulallah su waye halifofinka su ne waɗanda za su zo bayana ma za su rinka ruwaito hadisaina da sunnata to wannan at-tabarani fil awsat qala al-haythami fil majma' fihi ahmad ibn isa ibn abdullah al-hashimi qala dar qutni kazzab <laughs> وكان ترتيب المهدد بأمير المؤمنين مأخوذا من هذا الحديث to kamar dai wato yi ma malaman hadisi lakabi da wato amirul mu'minin daga wannan hadisin aka ɗauko shi. Iz la domin babu laifi ba kokonto ba shakka cewa kai sunnoni ya zuwa ga musulmi nasiha ce a gare su tana daga wato wazifofin annabawa alaihi musallatu wassalam don haka malaman hadisi halifofinsu ne iba amirul jama'atu an yi ma jama'a ta malaman hadisi laƙabi da amirul mu'mini daga cikinsu akwai sufiyan as-sauri da ishaq ibn rahuya da imamul bukhari da addara kutni da waninsu wallahu a'lam shi kuma wannan ya ce wadda lam ya bihi illa al-afdadun nawajir alladhina hum a'immatu hadha ash-sha'n كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والبخاري والدار قطني في المتأخرين وكالحافظ ابن حجر <laughs> إيه، يا ترى الحافظ ابن ابن حجر وانا ابو عيسى ابن عبد وانا حديث وضاع فيه وأن الوضع مجمع الزوائد اللهم ارحم كل الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب